الحمد لله الذي جعل التوحيد عبادة وقربا وأمر عباده المؤمنين بالتوحيد إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى وأصلي وأسلم على نبيه الرحمة ومصباح الهدى محمد صلاة دائمة تليق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام فإن كلمة التوحيد هي أعظم الكلام فإن الشهادة على الوحدانية أجل شهادة ألا أجل مشهود عليه ويكفي في بيان فضل شهادة أن لا إله إلا الله شهد بها لنفسه واستشهد عليها العدول من خلقه حيث قال جل سماؤه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وكل العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فاستشهد سبحانه وتعالى بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ألا أجل مشهود عليه وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا هو والكلمة الطيبة كلمة التوحيد هي خير ما قاله النبيون من قبل محمد صلى الله عليه وسلم حيث جاء في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض ولا إله إلا الله لا يوازيها شيء ولا يزنها شيء وإنما ترجع كل شيء عباد الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وليس المراد أن يشهدوا بألسنتهم بل أن يشهدوا بألسنتهم ويعتقدوا ذلك بقلوبهم فليس مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هذه الكلمة بألسنتهم إنما المقصود أن يقولوا هذه الكلمة مع العلم والمعرفة بمعناها وتحقيقها والعمل بمقتضاها فالمراد منهم العلم بمعناها والعمل بمقتضاها والبعد عن كل شيء ينافيها والمنافقون قالوها بألسنتهم وأظهروا الإسلام ولكنهم لم يعتقدوها بقلوبهم فكانوا في الدرك الأسفل من النار ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا باجتماع سبعة شروط وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول وقد جمعها بعضهم في قوله من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم العشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وعدت إليه أن ليس بالحق إله أن ليس بالحق إله واحد إلى آخر ما قال وأما تفسير هذه الشروط عباد الله فأولها العلم العلم بلا إله إلا الله بمعناها نفيا وإثباتا والعلم بما تستلزمه من العمل فإذا علم العبد أن معنى لا إله إلا الله أن الله عز وجل هو المعبود وعده لا شريك له وأن عبادة غيره باطلة وعمل بمقتضى ذلك العلم فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله وضد العلم الجهل بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فأول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفع وإثباتا كما قلت سابقا وما تستلزمه من العمل علما ينافي الجهالة قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم وجاء في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يؤقم شروطها لا تنفعه وإن قالها دهرا طويلا فلا بد من العلم الذي ينافي الجعل إخوة الكرام وأما شرط الصالح لشروط لا إله إلا الله وهو اليقين فاليقين عباد الله هو أن يملك بشهادة عن يقين جازم يطمئن قلبه إليه دون تسرب شيء من الشكوك ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله عز وجل وبطلان إلهية ما عداه وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره شيئا من أنواع التأله والعبادة فإن شك في شعارته أو توقف أو توقف في بطلان عبادة غير الله كأن يقول أجزم بألوهية الله تعالى ولكنني متردد ببطلان ألوهية غيره بطل الشهادة ولا تنفعه قال تعالى مثنيا على المؤمنين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ومدع الله المؤمنين أيضا بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلا بد من هذا الشرط وهو اليقين المنافي للشك وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة فلا بد من اليقين بلا إله إلا الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيت وراء هذا العائق يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك والحديث بقية عند علمائكم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 yan uwa musulmi muna gode wa Allah cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa, da ya ƙara kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan rana ta juma'a wanda wannan rana ita ce iri na babban mako muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan haɗuwar namu haɗuwa ne wanda za mu yi alfahari da shi gobe alkiyama haduwa ne wanda mun haɗu Allah yana mai gafarta mana yana mai yadda da aikin da muka gabata cikin wannan rana yan uwa mu sani lallai kalmar tauhidi ita ce dukkanin wani ginshiki baya kafuwa sai a kanta da aka samu matsala a kanta to dukkanin wani abu da zai biyo baya ko dai na bautar Allah ne abin da ya shafi azumi ko kuma sallah ko zakka ko aikin hajji baya amfani wato baya amfanar ma'abucinsa matukar wannan kalmar wannan tushe bai samu zama a zuciyar ɗan adam ba yasa Allah maɗaukakin sarki yake faɗi Allah madaukakin sarki yake faɗi dangane da waɗanda wato ba su bautar Allah yanda Allah ya sa su yi bautarsa ba cewa aikinsu ba aiki ne wanda Allah ke so ba ba aiki ne wanda Allah ke alfahari da shi ba aiki ne wanda yake yawa ne amma ba dada Allah ya faɗi cikin suratul mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku Allah ya tantance wane ne mafi kyawun aiki ɗaya daga cikin magabata Hudayl bin Iyad yace ahsanu amala akhlasuhu wa aswabu suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabu sai ya ce innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba al khalis idza kana lillahi azza wa jal والصواب ما كان على السنه يتي الله يتي ليبلوكم ايكم احسن عملا yace shine akhlasuhu wa aswabu suka ce ya aba ali menene munfakka da akhlasuhu wa aswabu yace ai lalle aiki idan ya kasance an yi daidai amma babu ikhlasi a ciki babu tauhidi to wannan aikin ba za a karba ba haka sa'an nan in ya zamanto an yi tauhidi an yi dan Allah amma kuma ba an yi bane bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a yi daidai ba shi ma Allah ba zai karba ba har sai aiki ya zamanto an yi dan Allah kuma an yi ne kan sunna wanda shi ne daidai yasa Allah madaukakin sarki yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan Allah ce duk wanda yake kwaɗayin haɗuwa da ubangiji to yayi aiki aiki na kwarai aiki na kwarai shine ka yi Allah kuma sa'an nan ka yi bisa koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa idan kai shirka a ciki babu tauhidi wannan kallon ba ta zauna ba lalle Allah ba zai karbi wannan aikin ba shi yasa kalmar tauhidi kalma ce mafi girman magana saboda shaidawa ne akan kaɗaitakar Allah wanda mafi girman shaida shine akan abin da aka yi shaida da shi wanda ya ishe ka falalar wannan kalma Allah da kansa ya shaida da wannan kalmar sa'annan kuma adalai mutane na ƙwarin cikin bayinsa cikin halittarsa yasa suka shaida da wannan kalma mai girma su ne mala'ikun Allah sa'annan ma'abuta ilimi wanda su kaɗai ne masu tsoron Allah cikin bayi Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama mala'iku Allah ya ce bal ibadun mukramun لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون su ne سوني سكي شيدا da wannan kalmar ga Allah mahaliccin duniya mahaliccin kowa shi ya fara shaidawa da wannan kalmar sannan ga mabiya tsarkaka ababen karramawa ababen girmamawa a wajen Allah suka biyo bayan Allah da shaida da wannan kalmar sa'annan tsarkaka daga cikin bayan Allah ma'abota ilimi su ma suka biyo bayan shaidawa Allah da ta mala'iku Allah ya ce shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta bisa cancanta face shi Allah da mala'iku su ma sun shaida da kuma ma'abota ilimi wanda wannan shine Allah a ƙarshe ya ce la ilaha illa huwa hakim kaga Allah ya shaida da kansa wanda shine mafi girman dukkanin wani mai shaida sannan ga zababbun bayi daga cikin halittarsa su ne mala'iku sa'annan kuma ga malima wannan zai nuna ma fifiko da daraja da falala na wannan kalmar shi yasa babu wani annabi da ya taba zuwa ya faɗi wata kalma wacce tafi wannan kalmar tsada kowane annabi ita yake faɗi ta fi kowace kalma cikin kalmomin da annabi ya faɗi haka manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya faɗi cikin hadisi yace khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu amru wa ala kulli shay'in qadir manzon Allah yace mafi alkhairin abin da na faɗi ni annabi Muhammad da kuma annabawa kafina shine la ilaha illallah babu abin bauta wanda ya cancanta a bautata masa bace Allah wa'adahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya mulki gare shi yake yabo ma ko jinjina da girmamawa gare shi Allah yake shi kadai Allah ne shine mai iko akan kowane abu yan uwa kalmar la ilaha illallah ta fi san mai da kasai nauyi kamar yadda ya tabbata cikin hadisi wanda malama suka ce ya hau daraja na hasanul lighairihi saboda shawahid da yake da shi wata rana annabi Musa yake gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya rab allimni shay'an azkuruka wa da'uka bi yace ya Allah sanar da ni wani abu wanda zan ringa zikirinka da wannan abin wanda zan ringa roƙonka da wannan abin Allah maɗaukacin sarki ce ya Musa qul la ilaha illallah ce ya kai Musa ce ne la ilaha illallah annabi Musa yace ya rab kullu ibadika na hadha ya Allah ai duk bayinka suna faɗin wannan sai Allah ya ga bukatuwar sanar da annabi Musa da kuma yi masa tambihi kan wannan kalmar sai Allah maɗaukacin sarki yace ya Musa da a ce sammai guda bakwai dukkaninsu daga ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu zuwa ta biyar ta shida ta bakwai da kuma abin da ke tsakaninsu na halittun Allah sa'an nan kuma da ƙasai guda bakwai su ma da abin da ke tsakaninsu ya kai Musa da za a ce za a sa su a tafin sikeli sannan ga la ilaha illallah a ɗaya tafin sikelin Allah ya ce ma da bihin la ilaha illallah yace la ilaha illallah sai tarin jayis shi yasa la ilaha ta fi sammai da kasai nauyi amma kash za ka ga waɗansu daga cikin musulmai suna faɗanta amma da za ka sa su a sikeli sai ka ga ba su kai ko'ina ba lalle la ilaha illallah ba faɗinta bane kawai a baki a'a za ka faɗe ta tana da waɗansu sharuɗa shi yasa aka zo aka tambaye dai daga cikin magabata aka ce masa shin la ilaha illallah ba shine ɗan mubudi na aljanna ba yace kwarai ku Ya yace amma ka sani kowane ɗan mukulli kowane dan mubudi yana da haƙora idan ka zo da ɗan mukullin da yake da haƙora sai ya buɗe ma in ka zo da wanda ba shi da haƙora ba zai buɗe ba shi yasa la ilaha illallah ta fi sammai da kasse nauyi amma in ka kiyaye haƙƙinta babu wani abu wanda ake auna shi da la ilaha illallah wani bawa annabi Muhammad ya ba da labari zai zo ranar alkiyama hannunsa na dama da na hagu da gabansa iyaka ganinsa duk saɓon Allah ya yi shi ne wancan saɓo shi ne wancan saɓo shi ne wancan saɓo sai ya saddakar kawai shi sai Allah ya yi masa azaba Allah ya tambaye shi shin kana da wani kyakkyawa ne a wajen mai ce a'a shi ba shi da komai Allah ya umarci mala'iku su ɗauko wani emblem a cikin su akwai wani ɗan abu wani ɗan kwansu wanda ana sawa a wannan gefe na suke gaba ɗaya wa'ancan saɓan da ya yi wa Allah sai gaba ɗaya wannan abin da aka sa shi ne la ilaha illallah jiyar jaya sa'annan Allah ya yi umarni da shi a yi gidan aljanna da shi lallai dan uwa an ka san wannan ba ka yadda la ilaha illallah ka ka samu matsala lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni wa mutane da su shaida da wannan kalma su shaida da wannan kalmar ba wai manufar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kawai shine su faɗa a baki ba a'a bari dai su faɗi da baki sa'annan su kudurce akan a zuciyarsu shi yasa za ka ga idan faɗin ta ne ai munafukai sun faɗi amma ba ta yi musu amfani ba Allah ya ce innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira haka Allah ya ce idza ja'aka al-munafiquna qalu nash'adu innaka la rasulullah haka Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ya ce daga cikin mutane akwai masu cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar alkiyama amma Allah ya ce ba muminai ba ne saboda sun faɗi kalman ne a baka kawai shi yasa Allah ya ce ya na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da bakunansu abin da babu shi a cikin zukatansu shi yasa manufan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine a faɗi wannan kalmar sa'annan a ƙudurce a zuciya idan mutum ya faɗe ta a baki babu ita a zuciyarsa ba za ta amfanar da shi ba daga cikin manufar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma manufar addini shine ka san meye ma ka furta menene ma ka ma furta dan sai ka san abin da ka furta za ka kiyaye haƙƙinsa shi sa imamul bukhari a cikin kitabul jami cikin sahih nasa ya yi babi sukutun guda babin da ke umarni akan a san me za a furta kafin a furta la ilaha illallah yace babul ilmi qabla al-qawl wal amal yace wa dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ce fa bada bil ilmi qabla al-qawl wal amal yace babin da ke bayani akan ilimi menene ma za ka furta menene implication ɗin abin da ka faɗi ka zamanto musulmi ya ce Allah ya ce fa'alam ka sani kaga min ilmi Allah ya ce ka sani annahu la ilaha illallah kaga kalmar la ilaha illallah ta biyo bayan sani shi yasa daga cikin sharuɗanta shine mutum ya san ma'anar abin da ya furta sa'annan ya aiki da abin da take ɗauke da shi na sabo sa'annan ya nisanci duk wani abu da zai kore wannan kalmar shi yasa za mu ga munafukai sun faɗe ta sun bayyana addini za ka ga cewa aka bace musu amfani ba saboda ba su kiyaye sharaɗi ba haka kuma mushirikai waɗanda suka san kalmar suka ki furta ta saboda sun san in sun furta sun ballata da uzza da manata da dukkanin ababen bauta Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون الله يتي إنهم كانوا للي سو مشركي سن كسنشي إذا قيل لهم إذا أكتي لسو لا إله إلا الله كتي لا إله إلا الله يستكبرون سيسرن جرمان كي ويقولون سناتي وما أئنا لتاركو آلهتنا shin yanzu mu masu barin ababen bautanmu ne lisha'irin saboda wani mawaƙi majinunin mara hankali kaga ba su furta ba saboda sun san ma'anarta shi yasa daga cikin sharaɗinta lallai ne ka san menene ka furta Wanda shi ne sharaɗi na farko kamar yadda Allah ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun <clears throat> ai shahida bi la ilaha illallah ai ya shaida da la ilaha illallah wa hum ya'lamuna ay ya'lamuna bi qulubihim ma'ana ma nataqu bihi alsi ma na bihi bi alsinatihim cewa ai suka san abin da suka furta a bakinsu ma'anar abin da suka furta shi yasa wajibi ne ka san menene kalmar la ilaha illallah ta kunsa dan sai ka san me ta kunsa ne zaka kiyaye waɗannan sharuɗa shi yasa ɗaya daga cikin malama ya yi su waƙe dangane da wannan sharaɗi na la ilaha illallah yace man qalaha mubtaqilan ma'anaha وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجي الآمنة فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وحدت إليه أن ليس بالحق إله واحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير حتى إزوى وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي وحتى وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستقبلها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب daga cikin sharaɗin ta bayan ilimi sai ka yi yaƙini da abin da ka faɗi idan mutum da zai faɗe ta amma babu yaƙini mai sakan da ya faɗi akwai wani shakku da ya shiga na la ilaha illallah ba za ta yi masa amfani ba shi yasa za ka ga Allah maɗaukacin sarki yana yaban muminai waɗanda suka shaida babu abin bauta da gaskiya suna suka yi da abokanta masu sakankancewa da ranar alkiyama Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila su ne waɗanda suke imani da abin na unzila min da abin da aka saukar kafin ka sai Allah ce wa bil akhirati hum yuqinun suna masu sakankan cewa masu yadda masu yaƙini da ranar alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabu muminai waɗanda suke imani ba sa kwakwanto Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu Allah ya ce kadai muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sai Allah ya ce sannan ba su kwakwanto ba kenan sai ka faɗi kalmar la ilaha illallah da ya yaqini kana mai yadda hakan ne har a zuciyarka babu wanda ya cancanta abota ta masa sai Allah kada ka faɗi ba ka da yaƙini kana shakka ko kana ganin a'a wanda yake addinin christianity shi ma ta yi ba ibada yake shi ma ta yi Allah ya karɓa maka da yaƙini ga abin da kake dole ne ka yarda cewa inna dina inda Allahi islam lallai addini a wajen Allah shine addinin musulunci haka kuma Allah ya ce wa mai ya bitaki ghairar islami dinan falai ya kubala min wa huwa bin akhirati min al-khasirin Allah ce duk wanda ya nemi wani addinin musulunci a matsayin addini to ba za a karɓa masa ba ranar alkiyama kuma yana daga cikin asararru sai ka yi yaƙini kada ka zamanto cikin yanda waɗansu bayan Allah suke yi sai su ce a ai da musulmai da kiristoci duk dai guri ɗaya aka nufa ku za ku je gurin Allah ne sai waɗannan suka bi ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, waɗannan ma za su wajen Allah sai amma dai duk a can za a hadu wannan kafirci ne shi yasa daga cikin shi yasa daga cikin nawaqidul islam abubuwa waɗanda suke warware addinin musulunci wanda in mutum ya yi su ya warware addininsa shine mallami lam mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahu wanda bai kafirta mushrikai ba yana ganin a'a da yin su ma bauta Allah suke Allah ya iya ba su lada sa iya samun aljanna ko kuma ya shakka yayi kwakwanto cikin kabircinsu ko kuma ya ce a su ma addini suke Allah zai musu sakayya to kaga wannan bai sami yaƙini ba da aka koya furta kalmar la ilaha illallah so dubu wannan kalmar ba za ta masa amfani ba sa'annan daga cikin sharuɗan la ilaha illallah alqabul dole ne ka karbi abinda wannan kalmar tazartar kada 'a ka ce la ilaha illallah Allah yana ga yanda za a yi kai ka ce a'a ba nan za ka yi ba manzan Allah yana magana kai ma kana magana ko wani shehunka ko wani malamin ka yana magana a'a matukar ka yadda da la ilaha illallah dole sai ka sallama ka miƙa kanka duk abin da Allah ya ce shine kake so shi yasa Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina Allah ce bai kamata da mumini ba mace ko namiji Allah da manzansa su zartar da wani al'amari har ya zamanto cewa suna da wani zaɓi daga wurin kawukansu bakka da zaɓi sai zaɓin Allah wannan shi ne kasancewarka ka sallama wa wannan kalmar haka sa'an nan akwai alinqiyad dole ka janyu wa Allah dole ka sakan wa Allah akalarka sai abin da Allah ya ce idan Allah ya ce je ka canje ka ka yadda wannan shine ka mika wuya ka karba addinin musulunci Allah ya ce wa mai yuslim wajahu ila Allah wa huwa mu'sinin faqad istansaka bil urwatil wusqa Allah ce dukkanin wanda ya mika fuskarsa zuwa ga Allah yana mai kyautatawa Allah ya ce faqadistam saka bil urwatil wusqa hakika ya yi riko da igiya mai karfi wanda ita ce la ilaha illallah shi yasa Allah ke faɗi a wata ayar wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijinku sannan ku miƙa wuya gare shi dole sai an samu sharadi na gaba shine al-inqiyad sa'annan sai an samu al-ikhlas dole ne duk bautar da za ka yi wannan shine ma silan zuwa sila na zuwa duniya da Allah ya halicce ka shine hikimar dan kai tauhidi cikin suratul zariyat Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba sai dan su yi bauta malama suka ce wa ma'ana ya'budun yuwahhiduni ma'anar su yi bauta shine su kaɗaita ni dukkanin wata bauta idan babu ikhlasi a ciki to wannan bautar ba za ta yi amfani ba haka ne yan uwa duk abin da muke daidai Allah ka bamu lada wanda muke kuskure Allah ka yafe mana Allah ka bamu ikon gyarawa akwai waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ka fi mu sanin bukatunsu Allah ka biya musu Allah ka biya musu Allah ka ba su abin da suke nema akwai wani bawan Allah ya ce suna da matsala dangane da mahaifiyarsa don haka a sa shi a addu'a Allah ya haɗa hankulansu Allah ya haɗa hankulansu Allah ya daidaita su Allah maɗaukacin sarki ya sa ma'aifiyar ta bar duniya tana mai yarda da shi Allah ma yana mai yarda da shi akwai kuma wacce take magana dangane da haihuwa to Allah ka bi mu sani Allah ka biya Allah ka bi mu sani Allah ka bata Allah an ka bata Allah ka bata nagari wanda za ta yi alfahari da shi gobe alkiyama sa'annan akwai yan uwa da yawa waɗanda suke roƙa a yi musu addu'a to Allah madaukakin sarki ka fi mu sani Allah ka biya Allah Allah Allah kai musu abin da suke so Allah ka faranta musu duniya wa lahira Allah ka shiga cikin lamarinsu mu ma gaba ɗaya Allah muna da bukatu ka fi mu sani Allah ka biya mana Allah ka biya mana Allahumma hadana fi man hadayt wa afina fi man afayt وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالعدل ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك